بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan la'asariya ta lahadi 20 da goma ga watan safar a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da 23 ga watan goma sha biyu shekara ta 2000 biyu mai lafiya a darasinmu na biyu cikin wannan littafi mai albarka littafin a tafsiratu fi ulumin qur'an wanda yake bayanin abin da ya shafi ilmomi da suke da alaka da alqur'ani mai girma malam ya ce mana dai da cewar abubuwan suna da yawa amma ya dan tsakuro ne ya rereyo ya tankado ne ya haɗa mana wannan takaitaccen littafi zai zama kamar mukaddima ce ga wanda yake so ya shiga ulumul qur'an sosai da sosai Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya karba mana ayyukanmu a darasinmu na farko na jiya mun karanta muqaddiman mai littafin sannan muka shiga al-mabhasul awwal da ya mana magana akan tarifin alqur'ani mai girma lughatan da kuma tarifin alqur'ani mai girma shar'an wa istilahan a yau darasinmu zai dora ne akan abin da ya shafi sharhi na tarifi din da yi sharhin da malam yayi akan tarifin alqur'ani mai girma shar'an shine malam yake cewa fa qauluna kalamullahi ta'ala جنس في التعريف دخل فيه جميع كلام الله تعالى كالتوراة والإنجيل والزبور التعريف عندما لن يتي القرآن معناه شرعا واصطلاحا سيتي هو كلام الله تعالى المنزل على خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلفظه ومعناه المنقول بالتواتر المفيد للقطع واليقين المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف min awwal surati al-fatihati ila akhir surati nas malai yace shi wannan shine alqur'ani mai girma inda za a tambaye ka a ce ma huwa alqur'an sai ka ce alqur'an huwa kalamullahi ta'ala المنزل على خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم حز وقرش ونشينا القرآن من جنوة سيما لا يتشي فقولنا كلام الله ما قلنا مدمك مكتشي هو كلام الله تعالى جنس في التعريف وأن الجنسي يا شافي قرآني دا أبن دبا قرآني ما yana ya shiga duk abin da ke amsa sunan zancen Allah maɗaukin sarki isa ya ce dakhala jami'u kalamin lahi ta'ala duk abin da ke amsa zancen Allah maɗaukin sarki ya shiga ka taura amma a taura wal injil kamar littafin injila wa zabur kamar littafin zabura duk waɗannan littafai ne na Allah maɗaukin sarki kuma zancen Allah maɗaukin sarki ne isa Allah ta'ala yake magana akan abin da ya shafi a taura yake cewa wani an yu'minu lakum وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه يعلمون yace afatatma'unahum yanzu za ku amince musu kuna tsammanin su an yu'minu lakum su imani da ku su sallama muku su da ku wa kada kana fariqun minhum an samu wasu tawaga daga cikin su su suwa su tunda su aka ambata a baya wa qala musa liqawmi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqar qalu atattakhiduna huzwa qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin har zuwa ƙarshen kissar sai Allah ta'ala ya ce afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah ka kalam Allah ana shine me at-taura yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu kaga wanda zai nuna maka alqur'ani at-taura ake nufi ba alqur'ani ba domin Alƙur'ani babu tahrifi a ciki la ya'ti al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi min amin haka na Allah ta'ala ya ce wa kada kana fariqu minhum yasma'una kalam Allah thumma yarifuna min ba'di ma qalu wa hakan nan dai yake nuna ayoyi da yawa sun tabbatar da alqur'ani zancen Allah ne wannan sananne ne wani ahadu min al-mushriki nastajaraka fa ajura ta yasma'a kalam Allah yuriduna an yubaddilu kalam Allah ya shafa alqur'ani nan kuma fa takuma wa yu'minu lakum qad kana fariqu minhum yasma'una kalam Allah ya shafa at-taura kenan isa ma ce wannan jinsi ne na zance sai ya ce wa ƙauluna zancen mu da muke muka ce almunazzalu wanda abin da aka saukar da shi ala khatimi anbiya'ihi akan cikamakin annabawan Allah in an ce cikamakin annabawa shine cikon annabawa baki ɗayansu bayan shi babu wani annabi babu wani annabi lafzan babu wani annabi ma'ana babu wani wanda zai zai ya ce shi annabi ne babu wani wanda zai zai ya ce ana mishi abin da ake ma annabi shine ma'anar khatimin nabiyyin muhammadin sallallahu alaihi wasallam mala ce to da muka ce haka almunazzalu ala khatimi anbiyahi muhammadin sallallahu alaihi wasallama qaidun kharaja bihi almunazzalu ala ghairihi to wannan kenan an kayyade an kebance abin da ba a saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda muka ce alquran huwa kalamullah ya shafi taura ya shafi injila amma da muka ce almunazzalu ala khatimi anbiyahi to ya fitar da taura ya fitar da injila ya fitar da sabo isa ke cewa kharaja bihi al-munazzalu ala ghairihi min al-anbiya'i wal mursalin ka tawrati wal injili was sabo mala yace qawlun al-manqul bit tawatur al-manqul bit tawatur wanda aka cirato shi aka ruwaito shi ta hanyoyi daban-daban wadanda yake kuma hanyoyi ne cike da gaskiya mala yace qaidun kharaja bihi al-qira'atu allati nuqilat ilaina bi tariqil ahad wa hiya qira'atu shafa da aka ce al-manqul bi tawatur wanda aka ruwaito shi ta hanyoyi da yawa kenan an fitar da wanda aka ruwaito ta hanya baya daya isa ya ce qaidun shi ma wannan wani qaidi ne kharaja bihi qira'atu allati nuqilat da muka ce al-manqul bi tawatur to an fitar da qira'o'in da aka ruwaito wasu suka zo gare mu bi tariqil ahad ta hanyoyin da suke daidaiku domin ahad jam'i ne na ahad idan ana silsila wani ya roto a wurin wani a roto a wurin wani ya roto a wurin wani sai za ka samu wata matakala mutum ɗaya ne ya roto wannan to wani shi ya kira a har shi ya kira gharib to qur'ani sai ya zama a kowace matakala dole ya zama an samu adadin da suka kai tawaturi isa ya ce al-manqul bi tawatur to muka ce a tawatur an fitar da wanda yake ba a tawatur ba kenan kamar wanda yake ahad wal qira'atu su sune qira'o'in da yake basu cika sharuɗa na kira'a ba domin sharuɗa na kira'a dole ta zama a tawatur a samu a tawatur dole a sami abin da ya shafi muwafaqatu rasul usmani yayi daidai da rubutun sayyidina usman da ya rubuta zuwa ga abin nan al-amsar sannan kuma da dai sharuɗa da ibn jazari ya faɗa a cikin taibatun nashar kan abin da ya shafi kira'at sai malai ce fala tu'tabar qur'anan duk wacce aka rawaito da qira'a shazza wannan ba a la'akari da ita a matsayin qur'ani kamar fadin hayyaka na'budu wa hayyaka nasta'in aka yi wanda ka sani shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da isbat din alhamza amma hayyaka na'budu wa hayyaka nasta'in kaga an yi badal din alhamza to wannan ba ta cikin qira'a da mutum zai karanta qur'ani ya ce ya samu wata sabuwar kira'a hayyaka <laughs> na abudu in ya karanta ya yi larabci ne bai karanta qur'ani ba saboda haka sallar shi ya yi zance a cikin sallah kuma bai karanta fatiha ba malai ce falatu ta qur'anan ba a la'akari da ita a matsayin qur'ani abu na ɗaya kenan abu na biyu wala ta suwal qira'atu biha mutlaqan haka nan bai halatta a karanta ta ba kai tsaye da sunan karatun qur'ani la fi sala bai halatta a karanta ta ba a cikin sallah domin ba qur'ani bace wala fi kharijiha hakan nan kuma bai halatta a karanta a wajen sallah ba a matsayin qur'ani saboda ka sai mu la'akari sosai da sosai akan abin da ya shafi alqira'at dole ne kafin abu ya zama qur'ani sai an samu at da ya kenan sai an sami ittisalus sanad biyu kenan sai an sami muwafaqatu rasmul usmani uku kenan sai an sami muwafaqatu wajhu dahabi sai yayi daidai da wani wajahi na li'irabin na tunda qur'an ya saukar da shi ne da larabci idan ya zama ya saba mu dukkan wani wajahi larabci kuma haka wanda ya zama wani abu kenan na daban qal mala yace wa qawlun al muta'abbadu bi tilawati tunda a ciki ce al muta'abbadu bi tilawatihi abinda ake bauta ta hanyar karanta shi karanta shi kawai ana karanta shi a samalada sai mala yace kharaja bil ayatu allati nusikhat وخرج بالأحاديث القدسية أيضا على الرأي بأن ألفاظها من عند الله تعالى فهي وإن كانت ألفاظها من عند الله تعالى لا يتعبد بتلاوتها وقولنا zancenmu da muka ce a cikin ta'arifi din al-muta'abbadu bi wanda yake ana samun lada ana bautar Allah tsantsa da karanta alkur'ani to nan fa kharaja bil ya lati nusikhat an fitar da ayoyin da aka share karatunta domin share hukunce-hukunce a cikin qur'ani yana da fuskoki guda uku fuska ta farko a share ayar alqur'ani din kuma a share hukuncinta sai zama na babu ayar yanzu a rubuta a cikin alƙur'ani ɗaya kenan sannan kuma babu hukuncin kwata-kwata nau kenan ana samun wannan waje din ɗaya kenan sai na biyu kuma ana samun share hukuncin amma ayar tana nan to an an karanta ayar ana karantawa a samu lada fuska ta nau kenan ta biyu fuska ta uku shine a share ayar a tabbatar da hukuncin kamar a shekhu wa shekhatu idan zana ya farju mu ma albatta na kalamin Allah wallahu azizan hakim to wannan da wannan na biyu na uku kai a share hukunci a tabbatar da a share ayar a tabbatar da hukuncin da kuma na farko a share ayar a share hukuncin duk waɗannan ayoyin ba a karanta su ta kun fahimci wannan amma wacce ake aka share hukuncinta amma karatunta yana nan wannan ana karanta ta kuma ana samun lada a kanta kamar faɗin Allah ta'ala wallazina na minkum yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayr idan mace ta mutu idan mace bai gidanta ya rasu ya batta za zauna wata shekara guda ne tana ta kaba sai Allah madaukakin sarki ya ce wallazina yatawaffawna minkum ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أكد هذا wata hudu da kwana قوما kaga wata hudu da kwana goma kan lalle ya sha bamban da shekara guda to kuma kaga ayar wata hudu da kwana goma tana nan ana karantawa ayar shekara guda ita ma tana nan ana karantawa to kowannen su ana karanta su a samu ladi a kansu tsoraka da malam ya faɗa ne yace allati nusikhat wacce aka share yana nufin wacce aka share karatunta aka share hukuncinta ɗaya kenan ko aka share karatunta aka bar hukuncinta wannan duk ba a karanta su kamar ashirar radu'atin yuharrimna duk wannan ana ba akwai babu mai zaman kanshi babu annasikh wal mansukh ana ake waɗannan batutuwa da qala wa kharaja bihi al ahadith al qudusiyya hakan nan ma a daidai nan an fitar da al ahadith al qudusiyya aidan kuma aidan musdar ne na adai idu aidan ala ra'ayi bi anna alfazaha akan cewar su al ahadith al qudusiyya alfazaha lafuzan hadisi din min indillahi ta'ala daga wurin Allah madaukin sarki ne tunda ko daga kun ana magana shin al-ahadithul qudusiyya da lafazi da ma'ana daga wurin Allah madaukin sarki ne ko ko a'a ma'anar ce daga wurin Allah madaukin sarki lafazin daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuna ji da ke ko akwai waɗannan maganganu guda biyu din sai ma yake cewa amma kan cewar lafazin daga wurin Allah madaukakin sarki ne duk da haka ba a karantawa ta abudan kamar ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama kaga wannan cewar lafazin daga wani Allah madaukakin sarki ne shine akawa don maza Allah ba zai ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi ba fa hiya wa in kanat alfazu min indillah malaki cewa wannan koda lafuzan nata sun kasance alhadithul qudsi kenan sun kasance daga wurin Allah madaukakin sarki la yuta'abbadu bi tilawatiha ba a ta'abbudi ba a bautar Allah da karantawa sabili da haka ko da ka zo karanta al-ahadith al-qudusiyya zaka karanta su ne yadda ake karantawa an abi dharr jindub bin janarata radiyallahu anhu qala hadith wa qad inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama ba za ka rera shi yadda ake rera al-qur'ani ba dan ƙur'ani ne kadai ake rera shi wa rattilil qur'ana tartila in ba ƙur'ani ba duk wani abin da ba ƙur'ani ba addu'a zaka yi ba a rera ta saboda ka hadithul qudsi an gazo karantawa ba za ka karanta su ya ah, ba. Ina ba ta mun gane bambanci din to wannan shine takaitaccen bayani da mal imana akan abin da ya shafi ta'arifin alqur'ani mai girma ya yi mana ta'arifin abu na farko kenan abu na biyu kuma ya yi mana sharhin ta'arifi din ga yadda ta'arifin yake ga kuma abin da ta'arifin ya kunsa na muka ce kalamullah to anan ya shafi a taura shafi injila amma da muka ce almunazzal ala khatim anbiya'i ne an fitar da taura an fitar da wani ya takaitu ga wanda aka sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da muka ce almanqul bi tawatur to an fitar da wanda ake tarwaituwa ba ta hanya da take a tawatur ba har zuwa ƙarshe. Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi malam yake cewa Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi ya kara mishi lafiya bayan ya kammala mana sharhi na ta'arifin alƙur'ani mai girma sai ce kitabun ahkamahu Allah fa atqana ihkama wa fassalahu fa ahsana tafsila wa sadaqa Allah hath yaqul كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير كتاب لا يتطرق إلى ساحته نقد ولا إبطال وصدق الله حيث يقول وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما لم ya على mana sharhi yake كتاب شيء القرآن alkur'ani littafi أحكمه الله Allah سبحانه وتعالى wata'ala faatƙara ihkama ya kyautata tsarin nasa ya kyautata zubin nasa wa fassalahu ya yi bayaninsa filla-filla fa'ahsana tafsila ya kyautata bayanin filla-filla dalla-dalla ya zamana daga jin lafazin Alƙur'ani mai girma bayani ne shafi bayani ne warkake wa sadaqa Allah ya ubangiji subhanahu wata'ala ya yi gaskiya inda Allah ta'ala yake cewa kitabun shi wannan littafi da ake karantawa littafi ne uhkimat ayatuhu da aka kyautata tsarin ayoyinsa thumma fussilat sannan ake bayanin su aka rarrabe su daki daki min hakimin daga wurin wanda yake hakim gwani ne khabirin kuma ƙwararren mai bada labari ne filla filla daki daki da abu yake kasancewa ya kasance haka yake bada labari akan shi kaga ubangiji subhanahu wataala ya ce kitabun uhkimat ayatu littafi ne da aka kyautata ayoyin nasa zubin ayoyin da yadda suke tafiya da yadda ake magana qur'ani zubi ne ba karamin zubi ba na alqur'ani mai girma kitabun mala yace alqur'ani mai girma littafi ne la yatatarraqu ila sahati naqdun babu wata warwara da take zuwa ga inda qur'ani yake warwara gaba ta warwara baya ba a samu wannan a cikin alqur'ani wala ibtalun haka nan ba a samun barna a cikin alqur'ani mai girma wa sadaqa Allah haythu yaqul ubangiji subhanahu wataala yayi gaskiya inda Allah madaukin sarki ya bayyace mana labari a cikin qur'ani yace wa innahu lakitabun aziz kuma lalle shi alqur'ani nan littafi ne wanda yake aziz mabuwayin littafi gagar koyo gagar misali la ya'tihi al min bayni yadayhi babu wata barna da take zuwa ta gaban alƙur'ani mai girma ta shigo shi wala min khalfi hakan nan babu wata barna take zuwa ta bayan alqur'ani tanzilun shi alqur'ani saukakke ne min hakimin daga wurin wanda yake ƙwararre ne gwani hamidin wanda yake kuma ana gode masa shine Allah subhanahu wa ta'ala idan aka ce tanzil saukakke ana nufin daga yana kenan daga sama kenan ya nuna wanda ya saukar da shi yana sama haka ayon suke hamim تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما ليته هو المعجزة العظمى والحجة البالغة الباقية على وجه الدهر لرسول الهدى ورحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحدى به الناس كافة والإنس والجن أن يأتوا بمثله أو ببعضه فباءوا بالعجز ما ليته وهو المعجزة العظمى ita ce babbar mu'ujiza gagara koyo wal hujjatul baligha ita ce ƙwararriyar hujja ita ce hujja da take mai kaiwa matuka malaye ya sifata alƙur'ani da al-mu'jizatul uzma babbar mu'jiza ke dan duk wata mu'jiza da Allah ta'ala ya bayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana kasa da me da alƙur'ani abinda zai nuna maka tana kasa da alƙur'ani tana nan ne lokacin manza Allah sallallahu ta'ala wasallam da ko kuma wasu 'yan watanni kafin bayan rasuwarsa manyan zama na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da hudu da rasuwarsa inda ban ya jira ya shekara goma amma har yanzu ƙur'ani yana nan daren dab yadda yake haka wannan ba ƙaramin mu'ujiza ba ce sabanin tsagewar wata ya ya wuce dabbobi da suke suke magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi magana ne da shi waɗanda suke a wurin su suka ci ya ɗibi tsakuwa ya rike su a hannunsa sallallahu alaihi wasallam sun yi tasbihi ya sanya su a hannun sayyidina Abubakar suke tasbihi duk a wannan lokaci amma yanzu ya riga ya wuce sai alqur'ani mai girma yasa ya ce qur'ani shine babbar mu'jizar da Allah ta'ala ya bai wa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ita ce kuma mu'ujiza kaɗai da aka bai ma wani annaba wani annabi daga cikin annabawa don duk mu'ujiza da Allah ta'ala ya bai ma annabawa sun wuce hatta littafin attaura da Allah ta'ala ya bai ma annabi Musa alaihi salatu wasalam littafin ya riga ya shudi tunda da alqur'ani yazo sai Allah ta'ala ya ce da qur'ani wa muhaiminan ali mai hukunci ne ya share abin da ke ciki abu na gaskiya da ke cikin attaura ko injila ko sabon alkawari ko tsohon alkawari musulunci ya riga ya share shi qur'ani ya share shi qur'ani kawai za a bi wal hujjatul da ƙwararriyar hujja hujja bai fiwa mutuka albaqiya wacce take wanzajiya tabbatacciya ala wajhi dahar akan tsawon zamani li rasulul huda ga annabin shari'a shine rasulul huda sallallahu alaihi wasallama dan shine mu Allah ta'ala ya ce in kun bi shi kun shiru wa in tuti'uhu tahtadu har idan kuka bi shi to kun shiru kenan aka saba mishi ba an bata wa rahma kuma manzan rahama na Allah ta'ala ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shine sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam shugaban mu annabi muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi malai ce tahadda bihin nasa kafa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kalubalanci mutane baki ɗayansu wal insa mutane wal jinna da aljanu an ya'tu bi mislihi ya kalubalance su ƙwararru masana harshen larabci ƙwararru masana yare baki ɗaya an kalubalance su a tintintini tun shekaru aru-aru an kalubalance su akan su zo da littafi daidai wa daidai da alkur'ani shine bi mislihi da kwatankwacin alkur'ani au bi ba'dhihi ko su zo da sashin alkur'ani alkur'ani yana da surori 114 su yi kokari su zo da surori ko da hamsin ma ai ya zama ba'd kenan kaga hamsin kuma bai ma zama rabin alqur'anin ba amma abin ya faskara malam yace fa ba'u bil ajzi sai ya zama na sai kasance suka dawo gajiyayyu وقد وقع وقد وقع التحدي بالقرآن على مراتب متعددة كي تقوم عليهم الحجة تلو الحجة مالك تشوى وقد وقع التحدي بالقرآن حقيقة تبس قالوا بلنت سدعك القرآن من جرمه da duk a nuna musu matsayin alkur'ani mai girma ya zo ala maratiba muta'addida akan mataki mataki an biyo su an kalubalance su akan alkur'ani mai girma kalubalanta ta zo mataki bayan mataki saboda mai ba ta zo lokaci guda ba aka raba ta mataki bayan mataki mala ya ce kai ta kuma alihimul hujja dan a tsaye musu da hujja a kafa musu hujja tilwal hujja hujja tana bin hujja isa ba a musu lokaci guda ba sai aka biyo abun mataki bayan mataki sai da aka kai ga mataki hudu mataki na farko ta haddahun awalan an kalubalance su karan fari an yi atu bi misilihi fa'ajar zuwa mastata'u kala subhanahu wa ta'ala kulle in ji tamatil insu wal jinnu ala an yi atu bi misili hadal qur'an la ya atu na bi misilihi walau kana ba'atu mili ba'atun zahir ta haddahun awalan an kalubalance su tun karan fari shi ne kalubalanta na nau kenan na farko an ya bi mislihi kan su je su zo da kwatankwacin alkur'ani fa'ajazu sai suka gajiya wa mastata'u ba su taba iyawa ba wannan kuma da aka ce suka gajiya ba su iya ba Allah ta'ala yana ba mu labari yana cewa kul ya kai wannan annabi mai daraja ka ce yasa ake kiran wannan sigatu talqi ana lakana wa manzon Allah ne dan mu fahimci cewa ba shi yake faɗa ba sa shi ake isa yake ulka ce la in jitama'at al insu wal har idan mutane da aljanu suka taru baki daya ala an ya'tu bi misli hadha qur'an inda mutane da aljanu za su taru akan su zo bi misli hadha qur'an su kawo kwatankwacin wannan alqur'ani din Allah ta'ala ce la tuna bi mislihi ba za su taba zuwa da kwatankwacin alkur'ani ba mutane da aljanu walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sashin su ya kasance ga sashi zahiran mataimaki shine ma'anar zahirin mataimaki ko da aljanu za su kawo za su kawo mutane su ma su kawo su kawo a haɗa ƙarfi da ƙarfi tsakanin aljanu da mutane a taru don a kawo kwatankwacin alkur'ani ba za a taɓa kawo ba wannan ayar tana cikin surorin makiya, suratul isra sura ce makiya ana sulama ya kasance yana karanta ta kafin ya kwanta bacci da suratul isra da suratul zumar sai ya karanta su kafin ya kwanta bacci wannan sura sura ce makiya kenan wannan kalubalantar ya zo tun kafin a hijira aka kalubalance su kuma gargamanta kafin a hijira ayoyi aka saukar kenan ma a daidai wannan lokacin da wannan aya ta sauka adadin ayoyin da suka sauka daga farkon sauka zuwa daidai sauka wani ayar su ma kawo irin wannan ya faskara kalubalanta na farko kenan da ake musu don a nuna musu matsayin qur'ani kuma ka rike wannan mutum ne zai karanta qur'ani ya karanta wa ya zadu fi tajammula shi yawan karanta qur'ani yawan karanta a karanta a karanta shi ke ƙara zama da qur'ani din sai ga mutum ya karanta ya karanta gobe ya karanta jiya amma ka je ka samu mutumin da yake farfesa ne akan duk wani yare da yake karantawa da wuya ka samu ka same shi ya karanta wannan littafin da yake karanta su ashirin a ce shi farfesa ne na hausa ya taba karanta magana jari ce su ashirin ya taba sauke ta ya karanta daga farko kawai ya karanta so ɗaya shikenan ko fim ne kawai in ya gaishe to ɗaya an kammala shikenan amma ƙur'ani ina malam ya ce sun mata hadda saniya sannan sai aka kalubalance su kalubalanta karo na biyu an ya bi ashiri suwarin misli a kan su zo da surori goma tun da zuwa da ƙur'ani ɗin baki ɗaya a zo da irin shi cicif ya faskara to yanzu ana neman su da su kawo surori goma irin surorin da suke cikin ƙur'ani su zaɓa ko dogaye ko gajuru ko da daga alamtara kafa zuwa ƙarshe surori nawa ne goma su zo da irin su abin ya faskara fa mastata'u ya ce ba su taba iyawa ba qala subhanahu wata'ala Allah madaukin sarki yana cewa ya yaqulu naftara قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ولو من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله wa an la ilaha illahu fa hal antum muslimun Allah madaukin sarki yana cewa am yaqulun ko ko waɗannan da basu su yadda da alkur'ani ba suna cewa iftarahu shi manzan Allah ya kagi qur'ani ne ya kirkiri qur'ani ne ya rubuta qur'ani ne da karan kansa kun wannan da ke ko ko haka suke cewa dan suka zo su dinga cewa ai wani ne yake koya mashi qur'ani din لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين shine Allah madaukin sarki yace qultu ka ce da su fa'tu bi ashri suwari mislihi ku je ku ma kawo ku je ku kirkiro ku je ku zo da surori goma kwatankwacin surorin qur'ani muftarayatin kirkiraru kagagu da za ku je ku kaga wada'u man istata'tum ku je ku kirayi duk waɗanda zaku iya kira a kan su taimaka muku ku zo da surori guduwa goma min duni la kuma bayan Allah subhanahu wataala in kuntum sadiqin har in kun kasance da gaske kuke faɗa da kuka ce qur'ani manzo sallam ne ya kirkire shi in dai da gaske kuke faɗan cewar manzala ne ya kirkiri qur'ani to kuma ku je ku kirkiro ku taru baki daya tunda kun ci shi shi kadai ya kirkiro shi to ku ku je ku taru baki dayan ku da duk wanda za ku iya gayyata ku gayyato domin a zo a karanta a zo a taru a zo da kwatankwacin surori guda goma inda gaske kuke yi Allah madaukin sarki yake cewa fa in lam yastajibu lakum har idan ba su iya amsa muku wannan kalubalantar su da kuka yi ba in ba su iya zuwa su zo da wannan ba fa'ala to ku sani anna ma unzila bi ilmillah abun sani kawai littafin nan an saukar da shi ne da ilimin ubangiji subhanahu wataala wa alla ilaha illahu kuma ku sani babu abin bautawa da cancanta sai Allah maɗaukin sarki fa hal antum muslimun to shin yanzu kun musulunta kun sallama kun yarda mun yarda kaga wannan ayar ta nuna mana cewa an kalubalance su da su zo da surori guda nawa goma ayar farko su zo da surori su zo qur'ani duka abin ya fuskara sai aka rage a surori 114 aka ce su zo da goma an yafe musu nawa kenan ɗari da hudu su zo su kirkiro goma amma abin ya faskara ita ma wannan sura ce ɗaya daga rikin suratu yunus suratu yunus sura ce makiya har yanzu kenan dai a makaɗin ce a makaɗin da ake kalubalantar su a maka aka ce su zo da gaba ɗaya ƙur'ani ɗin abin ya faskara na suratu hud a makan da aka ce kuma su zo da surori guda goma abin ya faskara ثم تحدث maratan salisa. بأن يأتوا بصورة منه أي صورة مهما قصرت كصورة الكوثر فما قدروا ثم تحداهم مرة ثالثة سنة أكا قالوا بلانتسو كانوا نوا نؤكو wannan kalubalanta kuma ita ta zo ne bi an ya bi suratin minhu su je su zo da sura ɗaya daga cikin surorin qur'ani daga qur'ani baki ɗaya aka zo zuwa nawa goma aka dawo zuwa nawa ɗaya su je su kirkiro sura ɗaya ayya suratin kowace irin sura mahama kasura duk karancin ayoyinta kada a ce sura su ce ko bakara a'a ka suratul kawfar su je zo da kamar suratul kawfar kamar suratul asri kamar suratul nasri suratul masad suratul ikhlas suratul tauba suratul furqan suratul anfal duk surori su su je irin su fama qadaru ba su samu iko akan wannan ba qala subhanahu wa ta'ala Allah madaukin sarki yake cewa أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين Allah madaukin sarki ke cewa am kulu naftara ko ko cewa suke yi shi manzo Allah ya kirkira alqur'anin nan ne kusan da wannan suke ta yaudaran mutane sai su ce ya ya rubuta kuma alhalin baya rubutu baya karatu wa ma kunta tatlu min qabli min kitabi wala takhutuhu bi yaminih idza lartaba al bal huwa ayatun bayyinatun fi sudur alladhina utul ilm Allah ta'ala ce qul fa'atu bi suratin mithlihi kace su je su zo da sura daya irin surorin qur'ani wad'u man istata'tum kace da su su je su kira duk waɗanda za su iya su kira min dunin lahi kuma bayan Allah in kuntu sadiqin in kun kasance da gaske kuke ciki abin da kuka faɗa Allah madaukin sarki ce bal wannan duk ratiban suke yi kazzabu bi ma lam yuhitu bi ilmihi kawai sun karyata abin da ba su sani bane sun karyata abin da ba su da masaniya a kansa walamma ya'tihim ta'wiluhu kuma har yanzu fassara abin da suka karyata din bai zo musu ba dan da Allah ta'ala ya ga da ba da sai ya dirkake su da azaba kazalika kazzaba lajina min qablihim haka nan dai waɗanda suka zo kafin su su ma suka karyata annabawansu da manzannin da aka tura musu fanzur kaifa kana aqibatu zalimin duba kundin tarihi ka gaya ya karshen waɗanda suke azzalame ta kasance ko karshen karuna fa kasafna bihi wa bi darihi al karshen fir'auna hatta idza adarku al-gharq qala amatu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin wannan shine tahaddi da aka yi nawa wurare nawa wurare uku duk gaba ɗaya a makka aka yi su wanda yake suna ganin su ne fasaha ƙarshen fasaha suna ganin su ne su makarar subhanahu wa ta'ala tahaddiya bi suratin ma faqal wa in kuntum fi raibin min ma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wa da shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فعجزوا ولم يرفعوا بذلك رأسا وبذلك ثبت إعجاز القرآن على أبلغ وجه وآكد ما ثم كرر سبحانه وتعالى sannan Allah madaukin sarki ya sake maimaita a ta'addi ya kalubalanta su din dai bi surati ma da kowace irin sura amma na aina aka yi a Madina to ka lura usulubi na Qur'ani kasancewar an kalubalance su a maka da qur'ani duka sun gaza an kalubalance su da surori goma sun gaza an kalubalance su da sura daya sun gaza da aka zo madina ba sai an maimaita waɗancan ɗin ba sai aka ce su kawo ɗayan tunda ita ce mafi sauki Allah ta'ala ce wa in kuntum fi raibin mana nazzalna ala abdina har idan kun kasance cikin rai ko kwanto da kaikayi kaikayin zuciya akan abin da muka sauka da bawan mu fa'atu bi suratin min mislihi ku je ku zo da sura ɗaya ire-iren surorin qur'ani wada u shuhada'akum ku je ku kirayi duk waɗanda suke shaidunku wanda za su taimaka muku min dunillah kuma bayan Allah in kuntum sadiqin inda sai kuke yi fa in lam taf'alu har idan ba ku iya zuwa da sura ɗaya ba walan taf'alu ba za ku taba iyawa ba fattaqun nar allati waquduha an-nas ku dai ku ji tsoron wuta wacce take waƙudu hannas makamashin wutar shine waqud ala wazni fu'ul makamashin wutar shine annas mutane wal hijara da duwatsu uiddat lil kafirin an yi tattalin wannan wutar ga kafirai malam yace fa ajazu sai suka gajiya wa lam yarfa'u bi rasa ra'asa ba su iya daga kai ba wanda aka ce kur'ani da qur'ani duka ya gaza aka ce an rage mashi ya zo da surori goma ya gaza aka ce ya zo da sura ɗaya ya gaza kuma yanzu tunda a madina ne su gayyato na madina da na maka da yau da kowa da kowa su gayyato a kan su da sura ɗaya ba a faɗin sunan sura ba kuma nan ka su ci a ah, wadda ta yi tsauri su zaɓi ire-iren ta a cikin alkur'ani su je su zo da ita a daidai nan zan karanta mana magana alimam ibn kasir a cikin tafsirinsa lokacin da yake fassara wannan ayar ina nufin wannan ayar da ke cikin suratul baqara kenan yake cewa tabbas an roto mana daga amrul as amr bin as kafin ya musulunta ya je wurin musulmatul kazzab sai musulmatul kazzab ya ce da shi me aka saukar da wannan abokin naku da ke baka kuna ji da ke ko a daidai wannan lokacin kafin ka baro me aka sauka mashi kar ka manta musulmatul kazzab bai yadda da manzan Allah sallallahu ba shi ma a lokacin amr bin as bai yadda da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam dan bai musulunta ba kenan duk sun yi tarayya akan me akan manufa guda sai ce me aka saukawa da wannan mutumin naku da ke maka da shi dan maka ne fa lahu amr sai amr ya ce da shi laqad unzila alayhi suratun wajizatun baligha tabbas an sauka mashi da wata sura gajeriyar sura ce kuma mai kaiwa matuƙa ce sai shi musulmatul gazzab ya ce wata sura ce sai amr ibn al-as ya ce suratul asr wal asr inna al-insana lafi khusr da ya faɗa mashi haka sai musulmatul kazzab sai ya tsaya ishuru ya ɗaga kai ya yi tunani sai ce wala ƙarƙun zila alayya mithluha ya ce hakika shi ma an saukan mashi da irinta faƙal sai amur bin al'as ya ce da shi wa mahi wa mahu me abin da aka saukan maka faƙal sai musulmatul kazzab ya ce ya wabar ya wabar inna ma anta ufunani wa sadar wa sa'iruka haƙarun faƙar kun gane sun maƙala kai fatara ya amur sannan sai musulmi ta kazzaba ya ce ya amur bin as ya ka gani kaga wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina ta kare da me sai shi ma ya ce ya wabar ya wabar ta kare da me ra'un inna ma anta uzunani wa sadar ta kare da me wasa'iruka haƙurun faƙar ta kare da me sai ya tambayi amur bin as ya ce ya ka gani sai amur bin asa ya ce wallahi innaka innaka la ta'lamu anni la a'lamu annaka tukazib takzib yace wallahi kai ka san ni na san wallahi kai ka san ƙarya kake yace wallahi innaka la ta'lam yace wallahi kai ka san anni a'lamu ni ina da cikakkiyar masaniyar annaka takzib kai ƙarya kake yi ba wai kai ka ba wai ƙarya kake ba a'a kai ka san ni na san abin da ka faɗa ƙarya ne to haga wannan fa a su isu ke ba su iya itifaki akan wannan ba to wannan ya nuna mana alkur'ani ba abin wasa ba ne, littafi ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya gagarar da waɗanda suke a wancan lokacin ya gagarar da waɗanda suka biyo bayansa malam ya ce wa bizalika sabata ijazul qur'an a wannan ne fa gaje matsayin qur'ani ya tabbata ala ablaghi wajhin a fuskar da take ta kaiwa matuƙa wa akad kuma tafi karfi wai za sabata ajzul arabi idan larabawa suka gajiya akan ba za su iya zuwa da sura ɗaya ba fa ghairuhum bil ajzi ahra wa aula waɗanda ba larabawa ba su suka fi gajiyawa matuka su suka fi cancanta masu kasa zuwa da kowane irin abu larabawa ba da ake maka magana fa irin na da ba irin na agullaka ka na yanzu da ya zai ishi ta ishi zai ba irin wannan ba a'a larabawan na da irin su nabigatul zubiyan da ake ganin su ne malaman da su ne alƙalan da suke tantance yaren larabci duk sun gaza da su da almajiransu gaba ɗaya an gaza wanda ya tabbatar da alƙur'ani min indillahi subhanahu ta'ala daga wurin Allah maɗaukin sarki alƙur'ani yake kuma muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan karantawar alƙur'ani mai girma Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana rayukanmu Allah ta'ala ya kare mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta